بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أيو منا كوانا وتا sha hudu ga watan sha ɗaya shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu wanda shine ya dace da 28 ga watan bakwai shekara ta 2018 a lissafin 'yan albashi muna darasi na 28 wata na 28 kenan a cikin wannan littafi mai albarka littafin alkaba'ir na imamu zahabi Allah ya masa rahama a yau za mu tashi akan alkabiratul ishirun babban zunubi na ashirin wanda Allah ya tsawatar a kansa mala yake ce alkimaru alkimar shine caca qala Allah ta'ala akan caca ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru والميسر والأنساب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون والميسر والميسر والميسر هو القمار بأي نوع كان نرد أو شطرنج أو خصوص أو كعاب أو كعاب أو جوز أو بيض أو حصى أو غيره وهو من أكل أموال الناس بالباطل الذي نهى عنه الله بقوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وداخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة وفي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق فإذا كان مجرد القول يوجب الكفارة أو الصدقة فما ظنك بالفعل malam yake cewa abu na gaba shine caca cikin manya-manyan zunubai da Allah maɗaukakin sarki ya yi faɗa a kansu kuma baya so a aikata su akwai zunubin caca ina jin ba sai na yi bayanin me ake nufi da caca ba don kuwa mutane da dama sun san caca ta hanyar suna ko kuma suna gani ana yi kala-kala ce akwai tsohuwar caca da ake yi a da wanda shine wadda wannan malami zai kawo misalinsu akwai kuma caca sababbi kullum ake kawo kullum iya wayewar zamani iya kirkirar caca da ake za mu zo mu buga misali da ku insha Allah ta'ala akan caca caca da ake yi ta zamani to yana da kyau a matsayinmu na musulmi mu ji me hukuncin caca a wajen Allah tabaraka wa ta'ala Allah kai mana afuwa ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah ya zo kira sai ya kira masu imani idan kai mai imani ne da kai ake idan ku ka kori kanka ka fidda kanka baka ciki to shikenan ka yi waje Allah ya ce da giya da caca ya kawo nau'inta kala-kala da al'ansabu refu ake cewa da al'azlamu kibau ne ake amfani da shi ana ƙuri'a da shi kibiya ce za a yi ƙuri'a da ita wanda nasa ya ci duk suna yi a jahiliya Allah ce duk wannan kazanta ne min amali shaitan yana daga cikin ayyuka na shaitan bu ku nisance shi cewa da ya yi aikin shaitan ne ma ya isa amma sai ya ce buhu, ku nisance shi ku guji waɗannan ayyuka duk wannan nau'i ne na caca kala-kala da ake yi a wancan zamani wanda kuma yau ma ana yin su daban-daban kala-kala ai shaidan yana so ne ya jefa gaba da ƙiyayya da fushi a tsakaninku an yuqi'a bainakum al'adawata wal baghdha fil khamr wal maisir akan shan giya shedan yana sa ku sha giya ne dan a samu fada da ƙiyayya da gaba a tsakaninku yakan sa ku yi caca ne dan wani ya cinye wani ya ta fada da shi ai ta ƙiyayya da gaba sababin samar da fada da rashin jituwa tsakanin al'umma akwai wannan aiki na shan giya da caca wa kuma an zikrillah kuma nufinsa ne shaidan ya hana ku ambaton Allah wa sala ya hana ku yin sallah wanda ya shagaltu da caca ba ruwansa da lokacin sallah wanda ya shagaltu da shan giya ba ruwansa da yin sallah yau yaushe ma ya samu hankali da tunanin da zai je yi sallah fa hal antum muntahun shin ba za ku hannu ba shin ba za ku bar waɗannan ayyuka ba malam ya yi bayani ya ce wa shi wannan caca ɗin almaisir a larabci almaisir ne kuma du alqimar akan ce almaisiru akan ce Alkimaru. kowane nau'i ne in dai caca ce duk wani nau'i na caca Allah ya haramta haramun ne duk wani nau'i da ka sani na caca haramun ne akwai nard akwai shatranj akwai fusus akwai ka'ab ko ki'ab akwai jauz akwai bild akwai hasa wannan nau'i nau'i ne na caca kala kala da mutane suke akan wancan lokaci mu dai anan mun san akwai dara akwai lido ko da su dara da su lido akwai dara wacce ake yi <clears throat> wadda ake tona rami a yi tono-tono ana sa 'yan kulalai haka ko dai tsakuwa ko wani mulmulallen abu wannan shi ne ake ce da shi nard akwai shatranj wadda wannan yawanci manyan mutane suke kamar sarakuna ko masu kuɗi shine shatranj wanda ana yin sa wani zubin da kan sarki irin kan sarki crown din nan saboda ai su manya ne sun fi amfani sun fi karfin sai amfani da tsakuwa ina fata za mu zo mai bayani akan sa nan gaba da fatawar malamai da bayanai kala kala haka manyan mutane suna yi da da da su alfusus shi kuma wannan wai suka ce ma yurakkabu alal khatam wani abu ne da zobe ake yin sa akan zobe ake sai ana amfani da shi ana yin caca din akwai wani abu shi ma ki'ab ko ka'ab shi ma nau'i ne kamar ka ce 'ya'yan dara da ake amfani da su da irin su a jahus shi ma wani abu ne suke wasa da shi suna caca da shi har su kwai ana amfani da su da tsakuwa akan ɗebi tsakuwa a ta shiryawa a jera ana yi da karta da mutane suke yi akwai wacce ana sa mata kuɗi akwai wacce ake yin jingina za mu zo mu yi magana a kai sai mutum ya bada jinginar kaza ɗinsa a kanta ko ya jinginar da kansa ko ya jinginar da kularsa ko ya jinginar da agogonsa ko ya jinginar da gidansa akwai wanda zai bada motarsa a sa mata ganye akan caca wannan wannan waɗanda abubuwa da mutane suke yi a da kenan yace me yasa aka haramta caca caca nau'i ne min akli amwalin nasi bil batil cin dukiyar mutane da barna haka kawai mutum bai aiki ba yazo yanzu yanzu a caca sai mutum ya ci naira dubu ɗari bakwai haka kawai ba noma yayi ba ba faskare yayi ba ba shago ya je bude ya kasa kaya ba ba kamfani ya bude ba ba wata sana'a ya yi ba haka kurum wata lamba zai je ya jefa kawai ya ci sa ya cinye aklu amwalin nasi bil batil kenan cin dukiya haka a bagas a maho a bati ba sha wahala ba shi sa shari'a ta ce bata yarda da wannan ba idan za a yi caca mutane da yawa sukan haɗu wannan ya jefa wannan ya jefa galiban waɗanda suke haɗa caca za ku ga ba yin asara saboda kai ne za a turo maka a ce ka sa naira ɗari kai ma ka sa naira ɗari kai din kana tsammanin za ka ci kai ma an ka sa ɗari kana tsammanin za ka ci kai ma an ka sa ɗari kana tsammanin sai a sa ku sa ɗari ɗari ɗari sau dubu ɗari amma wani mutum ne guda zai cinye idan ya cinye kuma su waɗanda suka shirya abin suna da percentage nasu za su cire haka sun samu business shi kuma ya samu kuɗi ko ina naku ɗari ɗarin ta tafi a banza to wannan aklu amwalin nasu ne bil batil allazi naha anhu Allah wanda Allah ya hani kuma wannan kadai ba duk wata dukiya da mutum zaka ga mutum ya zo ya nan da nan kaga ya samu wasu kudi haka a banza to kai bincike ya kai, wallahi kuma ya shiga cikin fadin sa wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil Allah ce ku daina cin dukiyar ku a tsakanin ku ta hanyar barna caca barna ce caca ta'adi ne caca zalunci ne dan ku ba adashe bane na sa ɗari na ka sa ɗarinka nan gaba zan ɗauka ba haka bane in ka sa in ya cinye wannan kana ganin sa ko ka ne ya cinye kawai shikenan ina ka ta tafi a banza gobe ma kuma a kawo wata cacan azura ina ta faɗa ina jin kuna tuno na zamani da ake ko ya shiga cikin faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqqin falahumun naru yawmal qiyama an yi wasu mazaje da suna kutsawa mutane da suke kutsawa cikin dukiyar Allah ba tare da hakki ba kaga Allah ya ce malillah dukiyar Allah babu hakki suna da wuta ranar tashi alkiyama hadisin Imam bukhari hadisi na 3118 suna da wuta waɗanda suke kutsawa suna cin kuɗin mutane a banza a cikin sahih bukhari manzo Allah yana cewa duk wanda ya ce wa dan uwansa zo mu yi caca faɗa masa kawai da ya ce zo mu caca to ya je ya sadaka sa kawai ka ce ka zo mu yi caca to ka fara ka shine ka je ka yi sadaka imamul zahabi yake cewa idan har kawai ka buɗe baki ka ce zo mu yi kaza wannan kafara ne laifi ne sai an ce ka yi sadaka to fa ma zannuka bil fi'li yaya kake gani ga mutumin da ya aikata aikace wannan gabar farko kenan da magana farko da imamu zahabi Allah ya masa rahama wato yayi a cikin wannan littafi mai albarka akan caca to sai mu dawo mu duba ya yi mana definition dama ana so ka gane abu sai maka tarifinsa ya mana definition ɗin me ake nufi da caca cin dukiyar mutane ba tare da haki ba don Allah ya tambaye ku ko kun san a ƙasar nan cewa akwai mutane da ana ganin su manya ne ko a harkar sarauta ko a hanyar kuɗi ko a hanyar siyasa suna caca har ma ana faɗa ai ne kuɗinsa wata caca ya ta duniya ya ci biliyoyin daloli ba a faɗa kudinsa kudin banza kudinsa kudin haram kudinsa kudin da Allah yake fushi da su ce sa kudin ba su da albarka ba a iya aikin Allah da su da yawa akwai waɗanda za ku ga sun tara dukiya sun tara arziki amma dukiyar ba ta da albarka ba sa iya taimakon mutane da ita ba sa iya aikin alkhairi da ita ba sa iya tallafa wa marayu da gajiyayyu da ita ba sa iya gina makarantu da su ba sa iya gina masallatai da shi kudin banza daman a banza yake tafiya ce za a ga wani a ce ai wani mai kudi ne kaji ana ta faɗa amma baya aikin Allah to ya za a yi daman ta hanyar banza ya samu kudin ta hanyar banza ne ya samu kudin yaya za a yi wa Allah aiki yanzu dan Allah a cikin wayoyinku ba a turo muku a ce ka tura naira ɗari za ka ci kaza duk wanda yake so ya samu kaza ya yi kaza ya yi kaza ya sa ɗari akwai wanda ake cewa hamsin ne ba a yi to caca ce wallahi duk wanda ya shiga ya yi caca kuma falahun nar makomarsa wuta ne ga wayoyinmu nan yau an yi wa caca rijista a ƙasar nan kamfanonin wayoyin nan ƙalla ka samu wanda ba sa caca akwai wanda kullun sati sai sun maka text message na caca ga kamfanonin nan lalle muka suna caca yau caca har tallanta ake a signboard kai posting kaza kai depositin kaza ka sa kaza ka ci kaza ba yi an da ita ta zama halal yau yaranmu matasa caca suke ta akan ball akan ball sai a zo a zauna wane jefa kaza wane focusing yace yace yace ai ai club din kaza ne za su ci wani kuma ya kaza za su ci bisa kaza wani kuma ya za a yi duro ne wani kuma ya yanzu a garin nan a unguwannin nan akwai wurare kios kios da ake budewa yaran mu matasa suna zuwa suna zura kudin su suna caca akan bal club dina ne za ta ci ai wani kulab kaza ne za ci ka je ka zura kuɗi a kai kuma wai idan kafin a buga wasan fa saboda tsabar ana son bal kafin a buga wasan har an yi fokasin an ma ganin suwa za su ci kuma abin mamaki wani in ya faɗa din sai ga ya ci suna nan yanzu a irin manyan titunan nan ma sai ga wancan shagon an buɗe wancan shagon an buɗe saboda me an lura ko matasa tunaninku duniya ce a gabanku an mantar da mu Allah an hana mu mu gane shari'a an ɗimautar da tunaninmu abinda Allah yake faɗa da shi baya so a yi yau shi ake yi wa kwalliya ake yi wa ado kuma mu je mu sa kuɗin mu fa ka shekara nawa kana yi baka ci ba yanzu wanda wayoyin nan suke yi kamfanin wayoyin nan suke yi kayi sun cinye ɗarinka kayi sun cinye ɗari biyunka sun cinye na makocinka kayi sun cinye hamsin ɗinka kayi sun cinye kaza ɗinka duka a banza wani abun ma za ku gama zuba kuɗin su kamfanin su suke ɗebewa ka kasa gane ma waye ya ci saboda an raina mana hankali yau za a yi musu magana suna tura yan majalisa katin dubu ɗari biyar ya za a yi magana suna tura wa sanatoci katin miliyan suna tura wa manyan mutane katin kaza waɗannan kamfanonin wayoyi da kuke ganin su suke wannan cacar daman na asali ma na farko dai ka sako ba shari'ar musulunci take ba waye ma yake wani tunani ya ce wai bai halatta ba su yi amma mu musulmi ne mu ne subscribers din mu ne patronizers din ko ba ka bane ba mu muke sayan layukan nan mu muke buga wayoyin nan da kuɗin mu amma kuma za a sa mu yi caca akwai abin da ma za a saka, ka wallahi baka sani ba kawai zaka danna wani kawai automatically sun turo shi idan baka lura baka danna oke to ka shiga duk ce ko ba caca bane ai ta cutar mutane ai ta kirkiro wasu programs na ƙarya wani da yawa cikin mutanen ba su da ilimin boko hausa ma ba zai iya karanta ba amma yana da waya baram an turo masa wani abu yana so ya goge shi ya zai gashi kuma an sa oke a wurin dan wulakanci an sa oke oken zaka lauka abin zai tafi ne ashe shiga kai ni ma nan da nake gaya muku fa ni ma na fada a ciki ne wallahi tallahi mala na shiga mala aka ta zare min kuɗi na ashe wata caca na shiga ban sani ba sai da wani ya karbo ya duba ya ce mala ai ka shiga wani abu na ce wallahi ban shiga ba Na ce wallahi ka shiga sai ga sun turo kawai sai su turo sai sa oke idan kana gaggawa waye zai tsaya na ta karanta abubuwansu ba kana kawai ka danna oke ya wuce ka tafi ashe ka shiga wallahi sai da nayi wajen wata shida in na zuba kuɗi sai a ɗebe na kasa samun lokaci kuma na je na yi zage-zage a ofis duk wannan zalunci ne wallahi ake kar ku ce wajen an taɓa ni ne nake faɗa kai. kuma duk za ku iya faɗawa sannan akwai abubuwa abubuwa da ake shi ma duka wannan makamanciyarsa ne na zalunci malam za ka ɗauki waya ka buga kana buga za ka ji ƙara kana alo alo ba ka ji na ne ai ni kuma ina jinka to wallahi ni ba na jinka halo halo halo kawai kuɗi yana tafiya babu ruwansu da cewa ka buga waya baka ji ba kawai kuɗi suke cire maka ko kuma ka buga gashi ka ji shiru amma kuɗi yana tafiya yana tafiya yana tafiya babu ranar da za a ce bari a dawo maka da kuɗinka ai network yana da matsala wai yanzu mu mun ɗauka kawai network is busy kawai halal ne su ce wannan kuɗin yasa duk wanda yake da hannun jari ma da shiya a cikin irin wannan kamfanonin waya wallahi akwai tambayoyi akan shi dan ku wallahi idan ba ku fitar da tsari na fidda hakkin talakawa da fidda hakkin bayin Allah da ake zalunta su akan wannan ba wallahi akwai tambaya dan duk wanda ya sa naira ɗarin sa aka kwashe masa talatin ko arba'in bai yi magana ba iska kurin ya ji aka kwashe mai kudin sa wallahi sai an biya shi a kiyama kwarai da gaske daidai yake da ka je shago da ka naira ɗari biyar baka sayi komai ba mai shagon ne ya kwace maka ɗari biyu ba bambanci ko akwai zalunci ne tamam mai yasa ake ba mu da gwamnati za su bi mana kadu in kasashen da aka ci gaba ne ba za su yadda ba da zara ana samun matsala ana samun rawa za a dakatar da kamfanin amma mu ko ina manyan ana tura musu katika ko kai ne na yanzu dai duk wata za a turo maka katin naira dubu biyar ai ba wani zancen da za ka yi to mutum sai ya buɗe wayansa wani yake faɗa wallahi mutum sai ya buɗe manyan nan sai ya buɗe wayansa sai ga katin naira miliyan ɗaya kati kurin na kamfanin kaza naira miliyan ɗaya sai a ce daga kamfani kaza ne in an zo fitar da wata doka a kansu zai sa hannu bai sa hannu ba to wannan shine sirrin in ba ku gane ba shi yasa suke cin karansu da babbaka ne ko ba babbaka ake ba babbaka saboda sun saye manya sai kaɗan ga cikin waɗanda Allah iza ba akwai kiyama akwai mutuwa akwai hisabi wa zai iya tuno min wata caca da ake yi akwai wanda ake kiran waya dialing calling kawai za ka yi to idan idan aka kira to me yake faruwa eh idan ka shiga sai ka shiga wani tsari ko a kira ka idan an yi dalin an kira ka kirar sai ka kama wani ne ke neman ka kana dagawa automatically ka shiga wani tsari ana yi kuma kai ni ina jin yau ma'amun wannan abu wallahi tallahi duka malam ya ce ma'ana ta dole dole in kuna rena wannan naira hamsin da ake cirewa naira ɗari sai su cire wa mutum dubu ɗari ismoni ko ba gaba ne ba yaya labarin mutanenmu na ƙauye da basu ma san wannan ba akwai wanda lamba nan in ka bashi sai dai ka sa kai mai sabin baya iyawa yaya za a iya gane wannan abubuwa haza zulm wallahi shashari da na gaya muku a garin nan yanzu a wurare da dama hatta manya-manyan kasuwannin nan namu ƙofofin manya-manyan kasuwannin nan namu akwai kamfanoni na caca caca kawai za su zo su kafa su ɗinsu ana zuwa ana ana depositin kuɗi ana ana ana shiga caca kawai an ɗaure wa caca gindi da manya-manyan gidaje da ake ginawa a wurare masu alfarma gaba ɗaya caca kawai ake yi. to ina abin da Allah ya ce akan caca ya ku al'umma musulmi ina dokar Allah akan caca a shagiya a yi caca a yi zina a yi sata a yi zalunci a yahudantar da mutane kawai shi kenan مالك جاء اختلف العلماء في النرد والشطرنج إذا خليا عن رهن اتفقوا على تحريم اللعب بالنرد لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنردشير فكأنما صبغ, صبغ يده في لحم الخنزير ودم أخرجه مسلم وقال من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله وقال ابن عمر رضي الله عنه اللعب بالنرد قمار كالدهن بوجه الخنزير mala ya ce malamai sun yi saɓani dangane da yin dara dinnan da na faɗa da wannan shatranj nau'i ne na dara shi ma idan aka yi shi ba tare da sanya wani kuɗi ba kamar an yi shi dan wasa kawai ba tare da ba da wani kuɗi ba ko wani jingina ba malam ya ce dai malamai dai sun yi ittifaki yin dara haramun ne haramun ce saboda manzan Allah ya ce duk wanda ya yi wasan dara ko wannan nardashir ana cewa nardashir ana cewa nard ana cewa shataranj daidai yake da wanda ya ɗauki hannunsa ya rina hannunsa da jinin alade kuma ya dagula hannunsa a cikin naman alade a duk ƙur'ani gaba ɗaya babu dabbar da Allah ya kyamace ta ya faɗi munin abu a kanta irin alade ولحم الخنزير khinzir naman alade mugun dabba alade Allah baya son alade to wanda yake yin dara ko lido ko irin wannan nau'i na caca daidai yake da wanda ya ɗauki hannunsa ya dulmuya a cikin jinin alade da naman alade amma yau a cikin unguwanni za kana tafiya akwai dandali dandali da mutane suke yi na karta da caca za ka gan su kamar mutanen kirki bala'i ne masifa ne ka ga motoci an yi fakin ka ga sun zauna da katinsu na karta ka ga wannan an soka masa ganye a kansa mana wannan an cinye shi kenan wata motar an yi fakin ɗinta nan wallahi anan wani yake cinye ta kudi ake zubawa sai a ce ga dubu ɗari na manya a wannan kartar za a cinye da wannan lido da ake yi a yan gane lido ko da a yi har irin sunuka din nan ma duk ana yi ana cata ko ko ba yi ko da yake yanzu Allah ya karya ta ya kashe kasuwarta da ne bini bini duk irin dandali sai ga an sa wannan kwangirin ko wannan katakon na sunuka din wasu suna yi wasa kawai wasu kuma caca suke yi ita duk haramun ne so yake cewa manzan Allah dai ga abin da ya faɗa ya sake faɗa duk wanda ya yi dara ya saba wa Allah da manzan Allah da haka suke yahudawa yana annabi ya zo wuce sai ya tarar da su a dandalin su wannan suna karta wannan suna lido wannan suna dara kala kala nau'i nau'i idan annabi ya zo wuce sai a ci mutuncinsa shi sa malaman fikihu suka ce ko sallama ba a musu dan karta ba a mai sallama dan lido dan caca ba a masa sallama ko musulmi ne haka malaman fikihu suka faɗa dan a kazantar da wannan aikin da yake amma ku rufe idan kuna tunani da ga cikin layukan unguwar ko unguwar suwa ne za ka zo wucewa gindin bishiya mai inuwa sai ga mutane suna zaune suna wannan abu jama'a mu musulmi ne muna da shari'a muna da doka muna da abin da Allah iya mu yi da abin da Allah bai yadda mu yi ba kai musulmi kana karkashin doka ne in an ce kayi kayi idan ba a ce kayi ba kar kai Allah ta kuna ganewa ibu bin nard kimar yin dara da irin sulido lido caca ce kamar mai ne da yake tattare da ɓargo na alade ko ka ce man ko ɓargon alade aka zuba a ciki mayi ne sai aka zuba ruwan ɓargo na alade a ciki zai shawu ba zai shawu ba ya ɓaci wai ko da ka ɗauke shi a matsayin wasa ne kana annabi ya hana alaihi salatu wassalam ya ce fa amma ashatranju fa aksarul ulama ala tahrimin la'ibi biha سواء كان برهن أو بغيره وأما بالرهن فهو قمار بلا خلاف وأما الكلام إذا خلا عن الرهن فهو أيضا قمار حرام عند أكثر العلماء وحكي إباحته في رواية عن الشافعي إذا كان في خلوة ولم يشغل عن واجب ولا صلاة في وقتها وسئل النووي رحمه الله تعالى عن اللعب بالشطرنج أحرام أم جائز فأجاب رحمه الله تعالى هو حرام عند أكثر أهل العلم وسئل أيضا رحمه الله تعالى عن لعب بالشطرنج هل يجوز أم لا وهل يأثم اللائب بها أم لا فأجاب رحمه الله تعالى إن فوت به صلاة عن وقتها أو لعب بها على على عوض فهو أو لعب بها على عوض فهو حرام وإلا فمكروه عند الشافعي وحرام عند غيره وهذا كلام النووي في فتاويه malam yake cewa ita wannan shataranj da muka faɗa nau'i na dara da aka ce manyan mutane ne suke yi da yawa daga cikin malamai mafi rinjaye sun ce haramun ne haramun ne shin an sanya jingidar kuɗi ko wani kaya ko ba sa ba duk abin da aka jingina aka ce wannan gashi nan kaza ne yanzu kaga abul ma yana caca ko ba haka bane ana hada kudi a ce duk wanda suka ci kaza suka yi kaza za a ba su kaza za a yi musu kaza to duk wannan haramun ne da ma bari aka yi suka gama aka ba su taimako aka tallafa musu akwai abin da suke ce da shi alkalam idan ya keɓanta ba tare da an sanya wani kuɗi ba zancen kawai ake yi ba tare da an sanya wani kuɗi ba to amma tun da ya shafi alamar ko yana da alaka da shi cacan to haramun ne ko zancen ne ma a wurin mafi yawa daga cikin mutane na malamai cikin malamai duk da cewa an yi wata riwaya daga shafi'i ya ce in dai babu kuɗi a ciki to ba haramun ba ne idan aka yi shi a keɓance walam yushghil an wajibin bai shagaltar da mutum ya hana shi aikata wani wajibi ba ko kuma bai hana a yi sallah kan lokaci ba to wannan shine sharadi an tambayi imamun nawawi dangane da yin wannan dara ta shatranj haramun ne ko halal ya ce haramun ne a wajen malamai sun ce haramun ne kar a yi an tambaye shi kuma har yanzu shin ya halatta ko bai halatta ba shin in mutum ya yi din ya yi laifi a ya samun la'ibu biha amla ya ce haramun ne ya ce idan ya sa a lokacin sallah ya wuce akwai wanda zaga suna yi ba sa kula da sallah gaskiya ne ko kuma mutum ya yi akan matsayin a bashi wani abu don ya ce wani abu haramun ne idan kuma babu wannan babu cin wani abu babu faucewar lokacin sallah wasa ne kawai in ji imamun shafi'i ya ce shi ma makaruhi ne wasu malaman suka ce haramun ne inda gai wannan shine abin da Imam Nawawi ya faɗa Allah ya masa rahama wa dalilu ala tahrimihi kullum akan ce abu haram ne to sai an bada hujja akan haramcin sa saboda fadin, da yawa daga cikin malamai Allah yana cewa hudimat alaikumul maitatu waddamu waddamu wa khinzir har zuwa faɗin sa wa an tastaqsimu bil azlam a can mun yi magana akan al azlam kibau da ake amfani da shi ana qur'a dan a ci kudin wani Allah ya ce wa tastaqsimu bil azlam wannan kibau da ake amfani da shi ta hanyar caca haramun ne wannan da ne suke yi a lokacin su yanzu an caccanja musu tsari da Sufyan da Waki abin al-Jarrah suka ce ai ba wani abu ba wannan wa tastaqsimu bil azlam din shine irin su dara irin su su wannan caca salido da ake yi shine kawai shine wa an mu bil azlam zalikum fisqo ali bin abi talib Allah yarda da shi yake cewa ash shatranj maisirul aajimi wannan dara nau'i na dara na shatranj ai shine cacan ajamawa waɗanda ba larabawa ba Cacarsu su kenan Allah ya haramta ya wuce ta wajen wasu mutane suna yin wasa da wannan dara ɗin sai ce me waɗannan gumaka da 'ya'yan daren kenan da ake amfani da su akwai wanda ake su da idols ko in za ku iya lura da 'ya'yan gumaka ake ƙanana ƙanana haka to shi ma ana ce da shi shatranj bas na yi ta ƙoƙarin in yi a in nomo muku shi da turanci watakila za a fi gane shi yawwa chess ko ƙwarai da gaske to irinsa ashe kun gane shi akwai da Allah wanda ya san shi ana dan wani bayani inda ake yi ba wai dan ya taba yi ba chess ko me spelling din sa C H double e, e ko E double e S chess ya ake yin sa kamar calculation ne ko idan mutum bai iya lissafi ba zai iya yinsa ba da me ake yinsa kamar draft ne ko eh, ina ganin sai yana da gidan darajar haka ana jefa can a jefa yi to wannan shine a shatranj kaga ai ba lokal mutane ke yinsa ba ko ba ka bane to shine shatranj bari rubuta shi da da wannan dan wani gurin sai an yi turancin za a gani chase na'am malam na'am sunuka yi akwai sunukar waya android a eh, a eh. na'am online za ku rinka yi akwai kuɗi ne a ciki eh mana ana cin wani abu su za su bayar da coins din da farko fara eh eh shine dai shine dai shi yasa na gaya muku zamani ya zo an caccanja shi daman kayan arna ne kayan yahudawa ne so zamani yakan sa su yi modernizing ɗinsa wallahi duk irin waɗannan abuwa musulmi bai kamata ya shiga yana yin su ba kawai dai ka gane wani abu duk abin da aka ce a sa kuɗi in ayi kaza za a ci kaza to caca ne zai iya yiwa bara ka ci ba zai iya ka ci kaga akwai gharar a ciki to caca ne na mala kamar yayin shi kadai wanne din a ciki eh kamar game dai na kwamfuta wannan ba laifi ai wasa ne ai na gaya muku ya to ana sa wani abu da za a ci eh, ma'ana mutum ok na dauka coins na kudi wanda ake kamar cryptocurrency din nan da ake ok to a bari a bari in dada bincike a kansa eh a bari inda da ko ka turo min a wannan application din eh a ko ba yanzu ba yi dan na gani in tabbatar in bincika ko akwai wani abu kuma kai ma ka dan yi browsing kai bincike akan shi saboda nau'o'in suna nan da yawa kamar yanzu nau'i ne ne irin kasuwanci da ake takawa kawowa na zamani kana zaune a gida kawai baka komai kai ana tura ma kuɗi kawai ka ci kaza ka ci kaza a ga wannan akwai alamar tambaya ce yace to me waɗannan abubuwan da kuka zauna kuka kafu a kansu ya ce wallahi ɗayanku la an ya masa ahadukum jamran hatta yutfa Kairun lahu min an ya masa ha ɗayanku ya je ya damƙi garwashin wuta sai ya yi sanyi garwashin nan ya ƙone shi ƙurmus shi ya fi masa alkhairi da ya je wannan cheese ɗin ko ya je wannan dara ɗin Allah kiyaye yace wallahi ali bin abi talib yake mutane wannan bai haƙi ne ruwaito shi a cikin shu'abul iman da malaman hadisi sun ce isnadin sai yana da rauni ya zo kuma a cikin sunan yace wallahi la ghaira hada li wallahi Allah bai halicce ku dan wannan abun ba Allahu Ali bin Abi Talib ke gaya musu kamar yanzu ne ka je ka tarar da mutane a gindin bishiya suna wannan ce wallahi yan uwa wannan ba shi shine Allah halicce ku da shi ba dan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun sahibu shatranji akdabun nas mai wannan chess din ko mai wannan dara din shi yafi kowa ƙarya in ji Ali ibn Abi Talib yaqulu ahaduhum qataltu wa ma qatal ɗayan zai ce na kashe alhali ba kashe ba kisa yi ba wa mata wa ma mata wani zai ce ya mutu alhali ba mutu ayi ba وقال أبو موسى الأشعري لا يلعب الشطرنج إلا خاطئ ba mai wasan dara ko chess din na in banda wanda yake mai kuskure ba addini wani hadisi ne Hassan Imam al-Baihaqi ya rawaito shi an ce wa Ishaq ibn Rahuya a tara fil la'ib bi shatranj bas kana ganin akwai wani laifi akan wasan chess din nan ko wasan dara da Hausa akwai laifi yace albahas kullu fi yace a dukkan laifi ma yana cike gaba daya aka ce da shi inna ahlus suguri yal'abuna biha li ajli harf mutanen da suke zuwa suna toshe kafa suna hana abokanan gaba su shigo garurrukan mutane suna zama suna yin wannan wasan gashi dai da sunan sun je yaƙi ne amma suna yin irin waɗannan wasanni na dara ake gaya masa faƙala faƙala huwa fujur ya ce a wannan fajirci ne ko da takwabi a hannunsu sun je yaƙi suna yi wallahi fajirci ne ba addini ba ne an tambayi muhammad bin ka'ab al-qurdi anil la'ibi bi shatranj dangane da wasa da wannan ash-shatranj yace adna ma yakunu fiha anna al-la'iba biha an yu'rida yawmal yu'rida yawmal qiyamah aw qala yawmal qiyamati ma ashabil batil mafi ƙarancin laifin yan lido da yan karta da dara da wannan ces ɗin shine a tashi mutum tashin ko a bujiro da shi a bujiro da shi yuhshara ko a tashe shi tashin kiyama tare da mabarnata ko ba a ce komai an tashe ka cikin mabarnata an tambayi abdullahi dan umar akan ashatranj ya ce hiya sharrun sharri ne minan nar daga dara ne ai wata kaddamar kalamu an tarimi wasu ila imamu malik al-imamu malik ibn anas radiyallahu anhu an فقال الشطرنج من النرد imamu malik an tambaye shi akan wannan ce sai ce ai shi ma cikin kuma kun san abin da annabi ya ce akan dara balagana an ibn abbas annahu fa مالا ليتيم fi فيه walidi تركة والد fa haraqaha labari ya zo mana abdullahi dan abbas ya jibinci lamarin dukiyar wani maraya a cikin dukiyar da ubansa ya mutu ya bar masa sai aka samu wannan kayan caca kayan dara a ciki abdullahi dan abbas ya ɗebe su gaba ɗaya ya kone su ولو كان اللعب بها حلالا لما جاز له أن يهرقها لكونها من مال يتيم da wasa da wannan lido ko karta din nan ko wannan dara din da halal ne da abdullahi dan bas bai kore kayan amfani da shi ba dan ko dukiyar maraya ne ai barna da dukiyar maraya ba za a yi ba walakin lamma kana al-la'ib biha haraman ahraqaha fatakunu min jinsi al-khamri da yake wasa da shi haramun ne sai ya ƙone don ya zama ta shiga cikin jinsi na giya da Allah ya haramta kun ga a ayar ai gaba ɗaya a layin giya aka kawo su Ya ce, yace wuji da fi mali al-yatimi wajabat iraqatuhu kadhalika ash-shatranj yanzu kamar giya idan aka same ta a cikin dukiyar maraya zuwa ake a faffasa ta a kone ta haka kuma kayan lido da karta da caca din nan in an samu shi ma zuwa yayi aje a kone shi dan bayi da amfani wa hadha madhhabu habrul ummati wannan shine ra'ayin ko mazhaban Abdullahi dan Abbas ne habrul umma an ce wa Ibrahim na nakhai ma taqulu fil la'ibi bi shatranj yaya zaka ce dangane da wasa da ash-shatranj da muka faɗa yace innaha mal'una ai wannan tsinannen wasa ne kaga shi yasa wallahi yanzu malam <laughs> ban sani ba ko kuna iya sani malam a garin nan a garin nan yanzu ana bude gidaje masu kuɗi mu ya bunƙasa da kuɗi sai ya bude irin waɗannan gidajen buƙatar fili zai samu 200 by 200 ko 300 by kaza ko eka guda sai ya gine ta kawai na irin waɗannan wasannin ne can gurin ana exercise ga gurin kayan motsa jiki ba laifi wannan ai can gurin ana ball can gurin kuma gurin caca ne na mana akwai wata sabuwa da ake kamfani ne yake za a bude daga abu dhabi kaji mutum ne zai bada kamar dubu goma ko biyar da ɗari biyar za a bashi karamin buhun shinkafa za a bashi da magi da mai da wasu abubuwa sai a ce ya kawo mutum uku su ma su ba da wannan kuɗin za su yi rijista eh shi ma haka kuma kai kana da wani benefit ɗinka irin dai wannan business ɗin da yadda ake kawo yi rena hankali a dole su kai ka saudiya da sun ci kuɗinka haka nan wani dan uwa ya zo ya same ni malam Allah saka da alkhairi suna nan da yawa kuma abin tausayi malam mutanen mu suna zaune sun kisi sana'a irin wannan business din suke nema ka tura ka bada kaza wai mutum ya bada naira dubu kaza a wata ya ci dubu ɗari kaza kwarai kuwa duk nau'i ne na irin waɗannan kasuwancin na banza ai wanda baka san me ake da ka ba me ake yi da kuɗinka baka sani ba wani bawa Allah ya za same ni irin wannan ai mala alhamdulillah insha Allah ta'ala muna so za mu taimaka addinin musulunci kaga malam kana da mutane ni wallahi da awarka nake so zan taimakawa wata harka ce wallahi yanzu malam kaga a wata uku na sayi gida na gina na na na sayi mota kaga motar nan tsautsayi ya sama motar da ita ya dauko ni daga wazi wallahi ya cika ni da bayani kaza kaza yana faɗi ta mu ai kaga malam tunda kana da almajirai da majalisai kawai ka bude guda ɗaya ka samu hannun jari duk inda ka je ka kawo mutane kaza mutane kaza wani zai bugar hankali na ce ka je ka kawo mun abun a rubuce da ka'idojinsa sa dan ga ina ne shari'a compliance ina ne kuma wanda ya saba wa shari'a ka kawo mun na yi masa bayani dalla-dalla hadarin da ke cikin irin wannan abu akwai caca akwai yaudara a yi ta karɓan kuɗinka baka san me ake da kuɗinka ba wataƙila zuwa suke su je su zuba shi a kamfanin giya watakila cacan nan suke zuwa su je su yi kana zaune kawai ba tattasai da tumatir ka kasa ba ba yalan bella ba ba noma kai ba ba komai kawai ana ta turo ma kuɗi kuma wannan abun ka san illarsa yayi ne sai sun gama haɗa kuɗaɗen ku kawai sai su ce yayi collapse daman sun faɗa sun ce anytime za a iya neman su a rasa to ka san hikimar sai sun tara kuɗin ku yanzu mata suna nan duk suna yin wannan business din wani gold cinikin gold ne waya waya gold ai wace kasuwar ake sai da gold din kowa gold kowa gold ai harkar gold ce mutane nawa ne a yanzu a nan Kano mutum nawa ne suke daura gold mutum nawa ne a wancan garin na kuma da ke ganin masu hali ne mutum nawa ne suke daura gold kuma shi gold din sau nawa ake sayansa? eh nambobi ne kurin ai rainin hankali kuma ni abin da ya dame ni wato hatta yan boko mu kasa wayewa kaga mutum yana da mugun wayo ba ka iya cin naira biyar ɗinsa ba amma da an kawo wannan tsarin duk sai je zuba kuɗin sa yana nan ya miƙe kafa ya ɗeba nan jarin sa ya zuba kuma malam iya zurfin ka iya abin da ka zuba iya abin da zaka samu suna janka suna baka suna janka suna baka kana tara kana tara sai ka zuba musu miliyoyin kuɗi wata sai ka shiga network ɗin ka neme shi ka rasa gaba daya ya tafi daman iska ce kake baka san su a ingila ba baka san su a america ba baka san su a kaza ba haka da ake ta wasa da hankulan mutane so ni ina ba da shawara mutane duk wani abin da ya fito irin waɗannan abubuwa na zamani ku bi hankali kuma wallahi yayi ne baya lantin idan kayan gaskiya ne na Allah ne to da ya dade yana yi da an bude kasuwanninsu a duniya ana ta yi amma suna yi ne su yi business ne kawai ka je wai ka kawo wai ka je ka bada kaza a baka buhun shinkafa da da taliya ko har da naman miya ko da menene ne magin miya ne ko gashin miya Allah ya ganar da mu Allah ya ba mu ikon cin halal a to an tambaye Imam Malik shi ma ya ce haram ne kamar yadda ya kawo nan yace wa rawa Bakar al-Asnam fi jami'ihi an wasilata bin al-Asqa an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala إن إن لله في كل يوم 360 نظرة إلى خلقه ليس لصاحب الشاه فيها نصيب يعني لائب الشطرنج لأنه يقول شاه مات يكاو حديثي أم أم kamar yadda imam albani ya kashi cikin irwa'ul ghalil manzo Allah yana cewa lalle kowace rana Allah yana duba sittin. duba 360 zuwa ga halittarsa kullum sai Allah ya kalli halittarsa sau 360 yace amma duk duba 360 din nan duk mai yin dara ko wannan lido ko wannan ces ɗin ba da ko daya ya kulu shahmat da yana cewa shahmat ma'ana yana yin ƙarya abu ne da aka gina shi akan ƙarya baka ciki duk rahamar da Allah zai duba banda mai wannan wasannin abubakar al-ajurri ya ruwaito da isnadinsa daga abi huraira manzo Allah yana cewa idan marartum bi haula alladhina yal'abuna al-azlama an-nard wa ash-shatranj wa kana min al-lahwi fala tusallimu alaihim idan kun zo wucewa ta wajen waɗannan mutane da suke wannan dara da lido da wannan chess kar ku yi musu sallama Kwayin na a yi mu'izar shama uku a kabbu alaiha za a huma shaitan bi junu da hi fa a daƙa biyu. Idan sun zo sun fara shaidan yana zuwa da dunar sani ya kewaye su. Kulluma za a ba wahidin mun ya surufi bas raho an ha la ka shaitanu bi junu Duk lokacin da ɗaya daga cikinsu za a ba wahidin mun ɗaya daga cikinsu ya tafi ya surufi bas an ha ya kauda kansa daga wannan sai shaidan ya zungure shi. da shi da rundunarsa fala ya zaluna yal'abuna ma'ana da mutum ya bar abin sai ga bari ya dawo ya ci gaba kana fita sai ga kai bari ka dawo ka ci gaba haka ta ta take rigar mutum fa ita ta saurata jikinsa amma sai ya ce ya sa ta dama yana tunanin wai zai jawo sauran abin da ya rasa yace haka za su yi taimai ba za su gushe ba suna wannan wasan har sai sun rabu kamar karnuka idza ijtama'at karnuka ijtama'at fatin jifatin fa akalat minha hatta mala'at butunaha karnuka ne suka hadu akan mushe su yi ta ci su yi ci har sai sun cika cikin su sun matafarraqat sai su rabu masu karta masu caca masu lido masu wannan kamar karnuka ne da suka haɗu akan mushe suke ci in sun ga masu watsi li'annahum yakzibuna alaiha suna karya a kai. suna cewa mata sha wa ruya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala ashaddu an-nasi azaban yawm al-qiyamati sahibu shah shine dai mai wannan wasa na shatranj shi fi kowa azaba ranar tashi alkiyama Allah ka kiyaye mu yani sahibu shatranj ala tarahu yaqulu qatalahu wallahi ma mat baka baka gani yana ya kashe shi wanda suke akwai wanda ake tawa ne ya mutu kamar dai fim wani ya mutu kaza ashe ma mutuwa ya ba ne wallahu iftara wallahi iftara ƙarya ne wa kadhibun ala Allah ƙarya ne ga Allah abu na ƙarshe imamu mujahid yake cewa ma min mayyitin ya mutu illa musila lahu julasa'uhu alladhina kana yujalisuhum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jama'a ku ji wannan abun imamu mujahid yake cewa babu wani mamaci da zai mutu ranar tashin alkiyama face sai an nuna masa a cikin kabarinsa kafin a tashe shi sai an nuna masa abokanan zamansa da yake zama da su a majalisarsa ya ce za a zo da mai wasan karta da lido a shatranj dara a ce da su a ce da shi kun la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah me mukun ya faɗi la ilaha illallah sai ya faɗi wata kalma da ya saba yana faɗanta a wajen daren nan wannan ya zo zai mutu kenan a wancan ɗin za a nuna masa a ce ga mutanen ka waɗannan mutanen banza da kake zama da su ga sunan kaga sakamakonka idan mutanen kirki ne kana zama a majalisin kirki shi yasa ake so kullum ka samu abokanan kirki kana zama da su malam hatta a kabari idan aka binne ka kusa da mutanen kirki makotaka da mutanen kirki yana maka amfani hatta a kabari kisa duk mai hankali yakan ce ina wasiya a kai ne makabartar kaza ko in za a binne ni a binne kusa da wani ba wai kawai ka bari a banza mutuwa ta zo ta ɗebe ka suje su kai ka waccan makabartar ba taron mushirkai gaba ɗaya da ahlul bida'i wal ahwa wasiya na sha faɗa a karatu mai hankali ya rinka wasiya ba wani abu ne kawai takarda da biro ka rubuta in na mutu ayi kaza kar ayi kaza ayi kaza kar ayi kaza wani ina bi na bashi wani ina bin sa bashi gidan kaza na wani wani kaza ba nawa bane ina kasuwanci da wani wani mun yi mu'amala kaza mun yi kaza mun ka rubuta kuma in na mutu kar a mun kaza a mun kaza kar a mun kaza a mun kaza kaza dina a bawa wani kaza kaiwa wani du mai hankali wallahi ya kamata yana da wannan abun a rubuce a ƙarƙashin filas abdullahi dan umar ya ce babu wani bacci da zan face wasiyata tana rubuce ƙarƙashin filona ba za ka yi ba amma kana iya yin whatsapp din awa uku wani abun duka duka bai wuce minti sha biyar ba ka gama wasiyar ka ne ana updating dinta ana upgrading dinta ana gyara ta idan bashi ne ake binka in ka biya ka je ka kansile ka goge shi ne za ga sai mutum ya mutu sai ka ji an ce ai an samu littafin wasiyarsa ya ummata muhammad ga abin yi amma ba ma yi to karka zo ka mutu a zo a yi wasa da gawarka yanzu wani bawan Allah wallahi tallahi da ya mutu dan uwa ne malam mai da'awa mai himma amma yan uwansa yan bid'a ne kar ka ga wahalar da muka sha akan gawarsa yanzu a nan gurin shi a lokacin da yake raye dan sunna ne dan tauhidi ne dan ta mutu baya bin wancan limamin sallah dan bai yadda da aqidarsa ba ya kame yana kaza yana kaza ya lura da ibada kawai sai bayan ya mutu sai a je a ɗauko wani mushirki a ce shi zai mai sallah an yi mai adalci bai yadda da shi ba fa baya bin sallah sai ya mutu saboda wai shi yake yi wa gawa sallah anguwa waye yace ga wani wani mutum guda ɗaya shi yake wa gawa sallah kanku yadda da wannan a je a nada wani dan bid'a ya zo ya zama muku karfan kafa tunda ba gwamnati ne ta nada ba kuma ita ma ba ta da hakkin ta ce wai dole ci wane ne zai mutane sallar gawa kamar yadda baya ta da hakkin ta ce dole wane shi zai zama limamu da unguwa kaza da unguwa kaza da unguwa kaza mutane wanda suka amintu da shi sai zai musulmanci wallahi bawan Allah nan da ya mutu ina gaya maka wallahi suka hana mu yi masalla suka ɗauko wani mutum wanda mun san malamin nan baya son sa bai yadda da su ba fada suke yi a kan harkar wa'azi ya fada ya fada amma wallahi wai da yake shine limamin gari ko shine limamin unguwa kawai wallahi ba Allah nan kawai da yake yayin sa yan bid'a ne kawai je suka dauko dan wulaƙanci suka dora mutumin nan eh mai sallah kuka muka yi yi ana sallan nan muna kuka wallahi Ba na manta. ana gama sallan nan muka ce kai duk da gawan nan ta su ci wallahi mun sake masa sallah wallahi mal kayya kayya ya za ya za muka je kawai irin an ajiye shi nan kafin a tona rami abin nan kawai aka ce Allahu akbar kabbar duk yan aka yi sallah akwai a garin da ma aka yi shi ma haka din kafin a ɗauko mota da makara da waya waya yan uwa sun sun kewaye sun abin nan kawai an kabara an yi mai sallah dole addu'ar yan uwansa su je same shi malam idan ka ji haushi ka gyara aqidarka idan ranka ya ɓaci ka daina shirka ka daina bautar kabari ka daina bid'a ka daina tara kanka kazanta yaya mutum zai zo ya kare rayuwarsa yana tauhidi da koran bid'a a ɗauko wani mushirki ko wani ɗan bid'a sa shi zai mai sallah rashin wasiya rashin wasiya akwai wani bawan Allah a garin nan kafin ya mutu ya rubuta wasiya ce ga wanda zai mai sallah an zo an yi gayya har sarki sai da zo aka ce ranka daidai bismillah sai wani ya ce a an yayi wasiya ya ce malam wanda zai mai sai sarki ya da ba ya ce an yayi wasiya shikenan aje a, ka duba mutunta wasiya amma ba ka yi kana bin wancan kuɗi baka rubuta ba wataƙila ka je ɗaurin aure ka mutu wataƙila cizon sauro ya kashe ka ka da lafiyarka da hankalin ka ba shi ke nuna za ka daɗe ba wallahi Allah nawa ne wanda sun fika lafiya sun mutu nawa ne wanda sun fika gata sun mutu mutuwa ba kawai kullum ka zama a shirye ne kullum ka zama a cikin kimtsi kamar yadda za ka tafi aikin hajji an ce an fara tashi ba cewa ake ku zama kullum a shiri ba ina ce mutum kullum da yadda kasa ko tafiya za a daga nan zuwa dan bacci ce a gaskiya ba zan samu zuwa bakar a zuwa kira mu <laughs> saboda karya ya fita a kira su kuma duk wani abu na tsautsayi da zai je ko ya karye ko ya ji ciwo a kai shi asibiti ba zai yadda ba zai je hajji a hankali kwata ma a hankali ke tsallakawa dan kada ya tsallaka ya je karye a ce ba zai je ba mu zauna cikin shiri ina fata ana fahimta to yace idan an zo an ce mai shi la ilaha illallah wallahi sai rinka faɗin wannan kalmomi da suke faɗa shahak summa mat kalmomi ne suke amfani da shi fa ghalaba ala lisanihi ma kana ya'taduhu imam zabi yace ka gani abin da yayi rinjaye a harshen sa abin da ya saba yana faɗa fi hayati fil la'ibi a lokacin da yake wasa فقال عوض كلمة الإخلاص ميمكن كلمة الإخلاص لا إله إلا الله سيفة كلمة شاهك وهذا كما جاء في في إنسان آخر آخر ممن كان يجالس شراب الخمر كما يد ونمتن إنسان آخر ونمتن دبان ينا زما دا مشى يا جيا شي ba giyar yake sha ba amma yana zama da 'yan giya sai mutuwa ta zo masa hina hadarahu al-mautu وجاءه إنسان يلقنه شهادة سيوان يزوينا شاكتي لا إله إلا الله فقال له اشرب واسقني ثم مات كاسم يتي أنت كتي لا إله إلا الله سيشي ومتن شاجير بانيني ما إن شاء كوي سيمتن ya manta ya dauka wajen yan giya yake tunda kullum a yake shi ba ba yake ba zama yake da yan giya kasan akwai mutanen mutum kaga mutumin kirki ne amma yana zama cikin mutanen banza a unguwarsu wannan majalisin ka sani mutanen banza ne masu zagin mutane masu yi da mutane masu kallon mata masu kaza masu kaza masu kaza ko masu fitina kai kuma mutumin kirki mai kima a cikin al'umma amma ka je cikin su kana zama an yi magana ce a ah, ustaz ko ustaz ne ko kai ba wa'azi kake musu ba za ka zauna a cikin su in kana musu wa'azi ka sa su gyara kana zama a cikin su baka iya cewa ku tashi ku yi sallah lokacin sallah yayi kana zama a cikin su kai ma da kyar kake kubutowa ka zo kai sallah a masallacin ka koma Haɗari ne zama da mutanen banza kamar yadda ƙur'ani ya faɗa zama da waɗanda suke masharanta ne shi ma sai ya shafe ka wallahi haka ya mutu wala quwwata wala haula wa fala haula wala quwwata illa billahi al-ali al-azim inji muhammad zahabi wa hadha kama jaa fi hadisi yamutu kullu insanin ala ma asha alai kowane mutum zai mutu ne akan abin da yake rayuwa idan kana rayuwa akan kirki muna fatan ka mutu akan kirki yace kuma wa yub'athu ala ma mata alai kuma za a tashi mutum ne akan abin da ya mutu yana yi la ilaha illallah duk wanda ya mutu yana zina Allah kiyaye to za a tashe shi yana yin zina duk wanda ya mutu yana caca za a tashe shi yana caca duk wanda ya mutu yana ashar za a tashe shi yana ashar duk wanda ya mutu akwai abu, abun bai da dadi. imamu ahmad dama ya faɗa yake cewa dama abin da aka fi damuwa shi ne wato ƙarshen mutum duk mutum da ka gani ba za ka iya cewa komai a kansa ba sai ka ga mutuwarsa ka ga yaya cika to duk abin da ka mutu kana yi akai za ta tashi in ka mutu kana sujjada to a sujjada za ka tashi wannan yana tambaya wurin aikin ku da su kaga wannan ai ba zaɓin ka bane ka je neman abincinka ne ka je sana'ar ka aka haɗa ka da su a dole inda zaɓin ka ne ba za ka zauna su to shi ma wannan kaga in ka samu wani canji ba shi ba sai ka canja ina so nuna mana zama da mutanen banza yana da illa zama da mutane kai wucewa ta wajen mutanen banza yana da illa wannan rikicin boko haram da ake mun je mai da ake ba mu labari wani bawan Allah mutumin kirki ga wani wuri nan da ake tuhuman an zo an yi ta'addanci an kashe su wani an yi kaza an yi kaza ana zargin su wani su suna zama a wurin wallahi tallahi malam ya je sa ya dawo bai san hawa bai san sauka ba an yi ta'adin an gudu an tafi to ya mai da wurin wurin majalisarsa ne wurin zaman sa ne shi amma mutumin kirki ne kowa ya sani na kirki ne yana zaune a gurin suka zo suka tattara shi ana ɗaukansa suka harba masa kunamar bindiga suka harbe shi babu wani bincike kawai me ya faru kawai an same shi a wannan wurin ne saboda wannan wurin ana neman criminals din ana ake nema shi yasa ake faɗa ko barna aka yi a wani wuri aka zo hayya hayya an yi ta'adi to ka canja hanya wallahi ka kabi ba tauhidi bane ba tsoron Allah bane ba takawa bane warai kuwa in dai an ce nan gurin an yi wani abu na barna ana neman wasu masu laifi to karkace kwanan nan wani mai unguwa yake gaya mu kwanan nan duka duka bai wuce sati ba mai unguwa ne a unguwarsu ya ce wallahi tallahi malam ana rikicin boko haram nan na fito daga unguwa ta fa na ɗauko wani mutum a babur ɗina wai ni ina ganin mai unguwa ne zan taimaka masa in ɗan fito da shi ina fitowa ke ci muka ci da motar 'yan sandan unguwarmu su ƙananan 'yan sandan sun sani amma dituwan sabo ne wani arne ne aka kawo shi bai sani ba yace muna zuwa akai kaina da babur da motar nan ta gudu aka zaro bindiga gigigigigigi yace da na gani mai unguwa ne sai na tsaya sai na sauka sai na ce ga makullin mashin na juya zan tafi sai ce a kama ni sai kawai aka dana bindiga aka ce a kama ni gau sai wani ya make ni sai wani daga cikin yan sandan sai ya ce ranka dai ne sai shi difon ya ce in ka sake kiran sunansa anan sai na ci abu kaɗan ka baka san shi ba ce kurin baka san shi ba ya yi shiru ya ce dam na ga ikon Allah ya ce mala haka mutanen suka tukwikwiye ni kamar ba sanni ba saboda ogansu ya ce su tukwikwiya ya ce Allah ya san ran yaya na karasa ranar da ya asal tukunna kafin a fitar da ni a kai ni wuri kaza gobe gobe za a ɗebe shi a kai shi can ya ce haka aka zo aka sani to da Allah ya taimake ni DPO ya gama dutse din sai ya tafi gida shi wanda ya san nan sai maza mai ce kaza. in kana da waya da wani babba da ka sani maza maza ka kira shi ka ce ga ka selfa kuma wallahi gobe ban faiza akai ku mugu ne arne ne malam kasan sun yi sun yi wannan rashin mutuncin da an kama mutane ba a bincike kawai sai a kai su ban fai ana zuwa ban fai in baka da gata wallahi da an nemi waye naka baka da wani kawai sai a tura kawai sai a je a lakar da nawa aka kashe shi bila hadadin ya ce Allah ya taimake ni can wajen biyun dare na jawo wayata na kira wani babban mutum shi kai kai kai kai daidai ya ce wallahi gani a hannun su kai dai tuntuni aka yi signal aka yi waya can sama aka ce kaza kaza kaza ya ce aka zo aka cire ni ni din dai ni kadai dai aka cire ɗayan kam yana nan washe gari kuma tafiya aka yi da shi to wannan me ya jawo lokaci ne da ake yin rikici ya fita ya fita kuma duk da matsayinsa da waye kafin a kwace shi ya wahala ya ce ban taba sanin sauro yana da cizo a duniya ba a lokacin sai ranar ya ce wannan sauran kare ya barka da shi malin ya ishe ka bala'i to Allah ke mu so jama'a mu ne ci zama da mutanen banza mu rinka zama da mutanen kirki kuma da haka ne za mu gyara al'umma amma kai mutumin kirki ne kana zama cikin yan shaye-shaye ko kana zama cikin mazinata ko kana zama cikin criminal wane wane mai dauke dauke ne yana shiga cikin ku wallahi wata ran in ya je ya dauke dauke za a ce ai ana ganin sa da wane ana ganin sa da wani ko kwanaki wasu mutane sun sun zo suna magana daga wani guri aka ce an kama wani wai wai ai ya ce wai ya san ni? na ce ayo ni mutane da suka san ranka ya dai ai suna da yawa <laughs> wallahi tallahi ga ya mata kura daga kaduna na ce a ah. ke ban da wata alaka da shi to ai ya ce ya san kaza kaza ce ah, to ni yanzu ni wanda suka sani sun fi wanda na sani ko ba ka bane wa'azi na karatu na to dan mutum ya ce ya ne me a ciki yawa ku je ku aiki ku kawai akan sa ku bincika me ya kamata yanzu haka za a karan ku ce a ah, to wai da tafiya wai za mu yi ba na ce je ina ina gida to irin addu'o'in kunnan ne su ne suke tabbatarwa da alheri insha Allah to wannan kai da'awa kake kana makarantarwa shi yasa mutumin banza ko yaya ne ne kai kokari in anhu kaɗan sance shi ko yaya amma a gan kuna tare wallahi kafin ka fita zaka sha wahala Allah ganar da mu Imam Zahabi ya ce fa nasallahu tabaraka wa ta'ala al-mannanu bi fadli an yatawaffana muslimina muna roƙon Allah ya ɗauki mu muna musulmi la mubaddilina wala mughayyirina ba masu canja addini ba wala dallina ko batattu wala za'ighina ko kautattu innahu jawadun karim lalle Allah mai kyauta ne kuma mai karamci anan zamu dakata insha Allah ta'ala wani wata zamu tashi qasful muhsanat yin kazafi wa matan kirki katangantattu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu akwai sanarwa kama haka na farko akwai ɗaya daga cikin makota na masallaci nan gidan ɗaya daga cikin makota na masallaci alhaji rubar zo da ɗan shi ya yi haɗar mota a cikin kwanakin nan allah ya masa rasuwa su a yi masa addu'a allah ya gafarta masa ya sa ɗan aljanna ne allah ya fi masa Allah kuma ya sa aljanna ce makomarsa mu ma Allah ya sa aljanna ce makomar sannan kuma ɗaya daga cikin limaman na masallaci shi ma ya aurar da yarsa a cikin waɗannan kwanaki ana buƙatar yin wasu taimaka da addu'a Allah ya ba su zaman lafiya su albarka da alheri a ciki sannan kuma abu na uku um, kamar yadda muka faɗa kwanaki can yana daga cikin hakkin wannan masallaci akan mu mu da muke zuwa muna sallah muna ibada mu rinka bayar da wata gudunmuwa da za a ci gaba da kulawa da shi alhamdulillah wani bawan Allah Allah masa albarka ya taimaka ya faranta mana rai da yawar haka wannan masallacin zafi da banka amma zafi amma kun ga yanzu al'amura sun canja an gyara shi an dora sama yanzu haka da mutane a nan sama suna amfanuwa Allah ya masa albarka shi ya ba bada tasu gudunmuwar mu kuma da muke zuwa yau da gobe yana da kyau mu rinka ba da ɗari ɗari biyu dubu ɗaya sama da haka ƙasa da haka cikin abin da Allah ya bamu don gudanar da masallacin kula da tsaftarsa zuba mai da za a yi karatu tsaftace shi da gyara shi da maintenance na masallaci ba zai taɓa yiwa ba sai an ba da taimako tunda babu wata zakka guda ɗaya da aka ajiye mai kauri da aka ce ana ba wa masallaci su yan uwa yan agaji masu uniform da marasa uniform sai su zagaya fi sabilillah a wata ne sau ɗaya sai ka ba da gudunmuwarka da taimakonka Allah ya ba ku ikon taimakawa ah, wannan bawan Allah yake cewa yana ɗan daɗa mana tambihi ya ce malam duk mutumin da ya ba da kuɗi ya shiga gidan kallon bal to fa ya sani ya yi caca domin cacar ful da ake yi sai kuɗin nan sun shiga ko ya sani ko bai sani ba kamar da yana nuni akan ba waɗannan 'yan gidan ƙwallo da 'yan bal masu gidajen bal na kallo waɗannan kuɗaɗe ana taimaka musu ne wajen yin caca Allah ke ya ce addu'o'i a cikin sallah da akwai waɗanda muka haddace tare da fassara amma gaskiya wasu addu'o'in ba mu san su ba yana halatta mutum a cikin sallah ya yi addu'a da yaren da yake ji ba larabci ba an taɓa yin wannan tambaya kuma mun ba da amsa wasu malamai sun hana yin wani yare ba larabci ba a sallah a wajen addu'a wasu kuma sun ba da dama sun ce in mutum bai iya ba kafin ya koyi larabcin ya halatta ya yi don ko ubangiji yana jin kowane yare daga cikin yarurrukan kuma yana da kyau mutum ya nemi ilimi ya san irin addu'a da yake yi tun da dai addu'a ce za ka roƙi Allah yana da kyau ka san ma'ananta. dan karka je ka roƙo kanka abin da baka da bukata ina fata ana fahimta Allah ya mana afuwa wannan ya ce da Allah malam ka taya ni da addu'a ya ta ce ko ya ta ce ban sani ba ne ya ce duk wanda ya zo gunta ya nuna zai fito da niyyar aure kwana biyu kawai sai a neme shi a rasa sai ya daina zuwa ba tare da an hana shi ba karshe dai malam aka ce wai asiri aka mata an hana ta da wai bakin aljani wai shi yake korar samarin kuma malam dan Allah ina tsoron kar in fada hannun yan bid'a shi yasa nake buƙatar ka bani shawara me ya kamata in yi malam gaskiya hankali na ya tashi amma fa ina ta addu'a da sunna ta tabbatar malam na gobe irin wannan abun yana faruwa lokaci ba lokaci ga yarinya duk wanda ya zo mata wato neman aure sai kaga tana koran samari da yawan su wasu 'yan matan hakan yana faruwa su ma ba sani ba bari gaya muku wannan lallai tabbas akwai matan da suna da larurori larurori wasu aljanu ne a tare da su akwai wani aljani da ake ce da shi al'ashik jinnul ashik wato aljani ne da yake son mata shi kuma mace yake kamewa sai ya aure ta auren dole ko tana da miji ko ba ta da miji kuma malaman rukiya suna fada duk a cikin aljanu babu aljanin da yake da wahalar sha'ani irin jinnul ashid da kuma aljanin sihiri wanda aka turo shi don sihiri shi wannan aljani jinnul ashid yakan shiga jikin mace ya rinka zuwa yana saduwa da ita kamar yadda namiji zai sadu da matarsa zina yake da ita a dole yana faruwa sai ka ga mace ɗaya aljanu bila adadin to shine sai ka ga mace gaba ɗaya ba ta da sha'awa an cire mata sha'awa lamidinta wala wani kuma ta yadda za ta iya rayuwa ba kowa ita kaɗai tabbas wani aljani da yake jikinta yakan sa duk wanda ya zo taitai masa gatsali ko taimai rashin mutunci ta fita daga hayyacinta ta yi masa hauka ko ya kira waya ya ji tana ta kuka kawai ta ce ba ta son sa haka kawai to idan ba gane ba za a daɗe ana shan wahala malaman rikiya sun yi bayani akan wannan dalla-dalla akwai matar da ta fada cikin wannan larura muna yi mata addu'a wallahi take ce min wata rana ta ce wallahi da safe mai gidanta yana fita aljanin nan zai zo tana kallonsa zai zo ya je anga ya ɗauki rigar mai gidanta ya saka da ƙarfin Allah zai zo ya lalata da ita akwai wanda ita ma ta zo suna bukata a mata addu'a da azumin ramadan suke zuwa suna lalata da ita su karya mata azumi kuma har maniyi take fitarwa gashi nan ta ganshi a jikinta kuma wallahi tana azumi kuma aljani ne ba mutum ba duk lokacin da kaga mace tana da kangarewa da kin yin aure kin samari to ka bincike ta wataƙila aljani ne ya aure ta yake biya mata buƙatar ta so ba ta da buƙatar namiji yaushe za ta bata lokaci saurare shi akwai wanda in ya zo wurinta sai dai tana wari ta yi kwalliya ta yi ado za ta karɓi saurayinta amma wari zai ji tana yi shaidanin ne yake sa mata haka akwai wanda kuma shi saurayin ne idan ya zo za ta ji yana wari to wanda zai aure kin ji yana wari ya yi kwalliya ya yi ado amma sai yana wurin wari warin wani abu haka so ba za ta iya tsayawa da shi ba da ya zo sai ci za ta akwai wanda da ya zo zai zo sai gabansa ya rinka faduwa gidan budurwarsa gabansa yana faduwa ya ta birgita akwai wanda an zo an saka ranar auren ma ya zo ya ce shi fa wallahi tallahi ta fita a ransa kawai ya ji baya santa bai san me zai ce wa iyayensa ba dan ya gaji ya shiga cikin larura to me maganin wannan a kokarin a ta karanta alkurani musamman surul baqara qul uzu rabbil falaki da nasi da ayoyin nan da malamai suka ware sunan su ayatul ruqiyya ana karantawa ana sha insha Allah za a samu sauki in ya hada da sihiri kuma alamar an yi wa mutum sihiri zai ga yana mafarkin wuta wuta gobara alamar an yi wa mutum sihiri kaga haka kawai yana kuka ba abin aka masa sai zauna ita shirga kuka kuma baya jin daɗi in bai wannan kukan ba amma ba da za ka tambaye shi ba abin aka masa to shi ma alama ne na sihiri alamar shafan aljani kuma ba wai sihiri ba mutum da daddare ya rinka mafarke mafarke irin kamar ya ga yana mafarkin ruwa uyun shi kana mafarkin kana ruwa ko ana ruwa ko kana kogi to gaskiya akwai aljanu a tare da kai sun kawo ma ziyara ke ko kuma mutum ya rinka gani yana tashi sama kamar tsuntsu fi fi kana tashi duk wannan alamu ne nasu da yawan faduwar gaba haka kawai suka ji ras gabanka ya fadi ba a komai ba shi ma duk alamar shafan aljanni. ko haka kawai mutum ya rinka jin tsoro ka kasa gane tsoron me yake ji kawai yana zaune shi tsoro kawai ke ji so inda ake kamuwa da aljanu kuma su ne kamar haka wannan duk a takaice ne ke ga muku yana nan cikin littafin malaman rikiya suna faɗa shiga wuri da duhu babu fitila kuma ba sallama ba addu'a da wuri mutum zai iya kamuwa da aljani kuma yakan iya shiga jikinka kamar yadda jini yake gudana inna shaytana yajri min ibn adam majrad dami a gidanku akwai wani soro ko akwai wani daki mai duhu kawai kana afkawa ba sallama ba addu'a to daman duk inda wurin duhu yake to anan aljani yake duhu shi yasa ba a so a bar yara suna shiga wuri duhu ko kuma a basu a daki su kare cikin duhu da shiga wurin shirgi karafunan mota ne a a kataki ne a a tsofaffin kujeru ne ake ajewa a a menene wannan kan matattarar aljanu kenan wannan sanannen abu ne in dai a gida akwai irin wannan to shedanu a nan suke zama su duk wurin kazanta da datti da bola to a nan suke zama ko wuri ne in dai da kazanta a wurin to suna zama kai ko abinci aka ce aka zuzzubar da kasusuwa haka to aljanu suna cincirin da a wurin saboda wannan kasusuwan su kuma shine nama a wajensu su shi a ake son a yi tsafta da banɗaki banɗaki matattar sun. shi za annabi ya ce za ka shiga ka rinka addu'a yi a a'udhu bika min al wal khaba'ith me fassararsa ya Allah ka tsare ni daga aljanu maza da aljanu mata ashe banɗaki gidan aljanu amma mutum musulmi ya zo ya ta afkawa yana shiga banɗaki baya addu'a turawa da suka san suka karanta suka sani ga abin shari'a ta ce mana a kai sai suka ce mana yanzu zamani ne mu rinka yin banɗaki safe content a cikin ɗakin da muke kwana yanzu burgewa ne kai ɗakin kwananka a cikin ɗakin sai kai banɗaki gidan kashi kuma yi wannan wai wai shine wai kwarewa wai banɗaki yanzu a nesa ci baya mu kuma al'ada abin da muka saba ce aka yi banɗaki banɗaki a bayan ɗaki yake saboda ba wuri ne da ake zuwansa kullum ba idan wurin buƙatar wanke hannu ne da yin alwala da waye zaka iya sa a ɗakinka amma wurin da mutum zai tsuguna ya yi ba haya ya yi fitsari ya yi kaza ka duba ga gadonka, ga kan gadanka ga inda kake sa ga kofar toilet ɗinka kuma wai wannan shine burgewa haka kuma duk muke gidajen wai an ci gaba kaga kullum kana zirga kaga za su yi ta zirga zirga a ɗakin ka kenan mu tsaya mu lura wannan haka yake sannan kuma ga abin zamani ya kawo so idan mutum ya yi wani tsarin ba wannan ba ya lura da janibi na addini ya hutar da kanshi amma yanzu zane ma idan an zo da an gaban ɗaki yana sai a ina ka sa shi kusa da kai ga ka kana kwanci a nan gurin ga shi kana zuba abubuwa kaga ai bai yi ba amma ban ce fa kaza kaza ba wannan dai misali ne nake barwa Su wannan dan wana baka shawara a ban sani ba a samu wannan yan kwamitin masallaci ko su ibrahim ko su liman insha Allah za a baka addu'o'i da ya kamata ka je ka yi ta yi da magungunan da zaka saya ka je ka sa mata ta rinka sha da kuma zikirai da za a bata ta rinka insha Allah za a samu waraka kuma da wani saurayin ya fito ka yi maza maza ba tare da dogon labari ba kai ku aurenta shi kenan sai ku je ku haɗa shi da ita da ayatul ruqiya a ai tai ina fata ana fahimta Allah ya gane da mu wannan yake cewa mara ita ina tambaya kamfanin idan kamfanin wayar hannu suka ce wa mutum ya sa wani kuɗi a waya za su ba shi wani kuɗin shin wannan zai zama caca to ban gane ba ku min bayani akan ce ka sa kuɗi a waya za a baka wasu kuɗi ban ji ba a wannan ba caca bane kamar yanzu mai shago ne ya ce duk wanda ya zo sai wannan ƙur'anin guda ɗaya ko ya sai wannan ƙur'anin guda biyu to za a ba shi uku wannan jan kasuwa ne ba caca bane ai babu wani garari a ciki da a ce wani za a bashi ne wani ba a bashi ba to shine zai zama caca yan wato wannan na sa nambobi canka canka kenan to kaga wannan caca ce saboda mana wani layin yana yi wani baya yi ko to a layin hal dai in dai canki canki ne ko ka ci ko karkaci ci a ce ka sa kudin ka ya zama caca idan kuma garanti ne in ka tura naira ɗari biyu za a baka kaza to wannan ba caca bane na gaya ma kamar wani bonus ne mai shago yana sai da kaya dan ya rike ka a matsayin customer kullum in ka zo yana kara ma wannan ba laifi malam shin maita da ake faɗa gaskiya ce Allah ne yake halitta ta yake halitta mutum da shi ko mutum ne yake sa kansa to maita ban sanya kuka ɗauke ta ba akwai maita ta bahaushe a ce wane maye ne yana cin mutane wane maye ne yana cin kurwa irin wannan maita da ake faɗa ta gargajiya babu ita a shari'a kawai tsafi ne da canfi da ake faɗa amma akwai kambun baka shi wannan akwai shi to shi kuma shine mutum Allah kan halicce shi da shi bai sani ba ko kuma in ya sani ga kariyar ga maganin shi me kambun baka annabi ya faɗa duk wanda ya ga wani abu ya burge shi to yayi addu'a wani ya ga wani abu ya burge shi ya ce kai wani abu ya yi annabi ya ce halla barakta ina ma da ka ce masha Allah tabarakallah annabi ya koya mana duk abin da muka gani ya burge mu to mu rinka cewa masha Allah tabarakallah shine ba shi yake cewa tabarakallah kai tabarakallah tabarakallah ma me tabarakallah tabarakallahu ne ai akai abbreviation din shi kun gane me wannan tibar kalla din maganin kambun baka me kambun baka wani wallahi ko kofin nan ya gani ya ga ya burge shi ce kai kofin nan ya mugun burge ni to insha Allah ana fita da kofin nan zai fadi sai ya kare ya fashe wani idan ka zo da mota mai kyau ya ganta yana ganin ce kai gaskiya motar nan ta burge ni bai ce masha Allah tabarakallah ba to idan yana da wannan kambun baka wallahi kana tafiya danja wani zai je gwabza ma ya fasa maka ka ko ka fada wata kwata ko ka je mota ka kasa gane kanta kullun kana gareji saboda an mata baki shine baki da ake faɗa wani ya ga yaro jariri masha Allah tabarakallah ya faɗa ya ce kai yaron nan ya yi birge ni yaron nan yana da kyau ashe yana da wannan kambun baka yaro ya je kamu da ciwo ayya ayya ayya kullum asibiti tun daga bakin wannan mutum to wannan akwai shi a shari'a a zamanin manzon Allah an samu wasu sun yi maganinsa shine sai a sa mutum yayi alwala a tari ruwan alwalan sai a yayyafa wa wanda ake zargin an gaya masa wannan magana to wannan kuma ba wani aibu bane ba kowa zai iya zuwa yana da shi ba za ka san kana da shi ba dan watakila ka illata mutane da yawa duk abin da ka gani in dai abin ya burge ka in dai baka ce ma sha Allah ba in dai kayi magana akan shi to sai ya samu matsala ko mace ce in ya ganta kyakkyawa ce ka wance tana da kyau in dai bai ce ma sha Allah tabarakallah ba to yarinya nan ta kama laulayi kenan har ta mutu in ba sa'a ba eh ana iya faɗan haka ai duk ah, barakta din ne tabarakallah wa sanul khaliqin to shi yasa aka sunnanta mana duk abin da ka gani mai kyau ne ka ce masha Allah tabarakallah waya ta ce na fitar da ita ina bugawa kaga ta burge ka kar ka yadda ka ce kai wayan nan tana da mugun kyau a ka ce tana da mugun kyau masha Allah tabarakallah to kuma koda wani a gefen ka ya ga ka dan dauki wayar kana abun nan sai ce ka wannan wani wayar nan taka tafa burge sai ka ce masha Allah tabarakallah dan kai ya je watso maka masifa <laughs> to kan wallahi kana fita za ta je ta fada sai ta fadi sai ta fada ro ko ta fadi screen din ta ya fashe saboda bakin sa so wannan na gaya muku akwai shi a shari'a yana iya samun kowa shi sa aka shar'anta mana duk abin da zamu yi mu ce masha Allah tabarakallah me zaka ce wani wanda za game harshen harshensa ya yi baki kan baka a wannan da ne a harshensa ba wani magana kan baka ba a harshe ba ne ba ko halitta ne ko da ne a harshensa kada a yadda a canfa wani a ce wai an ga harshensa ka san mutane ni ma kaina sai da na ji a na kamar gwandan jin duba harshe na ya yake to kar a canfa duk wanda yake da wannan bi ma san iya da shi ba da yawa ba san suna da shi ba wannan ce malam sannu da kokari Allah ya bada lada ya saka maka Allah ya kara lafiya amin na ji wasu malamai wai sun ce wai idan mutum ya tsinci kuɗin da ba su kai rubu dinar ba zai iya cinyewa gaskiyar ya gaskiyar lamarin yake ka'ida duk abin da mutum ya samu ya tsinta to ya yi kokari ya cikiya sai dai akwai abubuwan da suke cewa ake sai su tawafe yan kananan abubuwa da suke su ba yanzu kamar ka tsinci wannan wannan marfin roba kaga ba bukata ka je kai ci cikiya saboda bai kai ya kawo to gwanda wannan kofin a wani guri yanzu a ƙauye ne yana da daraja za a yi cikiyarsa kamar yanzu kana tafiya sai ka tsinci kwandala kaga yanzu kusan ba kwandala ma sai kaɗan to kaga wannan dan abun bai kai ya kawo kamar kasance wani biro ba mai tsada ba dan biro big ba sai ka shekara biyu kana cikin sargo shekara guda wannan yan kanana abuwa tawa wanda ba su kai sun kawo ba ya halatta ka yi amfani da su amma duk ranar da mai shi ya bayyana sai ka biya ina fatan kuna fahimta to yanzu in tambaye ku a kuɗi nawa ne in mutum ya samu bai yi cikiya ba ya cinye ba laifi a nan yanzu a kano kamar naira biyar ko ɗari yanzu mutum yana tafiya nan ya ci naira ɗari bai zai cikiya ba ɗari ba babban kuɗi ba ne na yawwa wasu malaman suna cewa wasu kuma suna cewa na almubazzaranci ne yaya za ka ga dukiya don kai kana jin tsoron karkai ciki a kaɗi ka ɗauka ai kai almubazzaranci wasu suna ce abin da ake ce da shi tawafi irin abin da ka gani ba lalle ne ka dauka ba yanzu ni da Allah a cikin kuna akwai wanda zai ga naira ɗari a ƙasa ba zai tsaya dauke ta ba a nuna mun shi waye ne to kaga ba karamin abu ne amma ina ji wata ka kaga naira biyar ba lalle bane ka tsaya ka dauke ta kwandala ɗaya ba lalle bane biro a ƙasa ba lalle bane ko irin wannan dan roba ko wani kofi ko na ba lallai bane to shine tawafi na'am wai wannan ba Allah wai ya tsinci hular wani ustaz ta shi kafiya na ci daman duk wanda ya sa ta shiga kafiya na ce ustaz ne kaje sabon gari ka ga wani arna ya saka <laughs> to me kake so ka ce sai ka cikiya to wannan hula irin wannan hular ta shiga fena ce ta yi cikiya wannan ba ta cikin manyan abubuwan da za ka yi ta ciki a kansu za ka iya amfani da shi za ka iya ba wani amma fa da mai shi ya bayyana za ka biya na'am wai sharbi yanzu kai mutum yana karasa abin da aka mana tambaya a kai sai kun shirki kai tsayar ka kenan da mun ka dade baka tabar gaza ba sai sai da kai sharbi kuma wannan yace tambaya ta karshe malam ni ne a kasuwa ina sayar da kaya naira ɗari biyu aka zo sayan kayan kuma ni ba ni da shi sai na je gurin makocina na karbo akan kuɗi kaza misali naira ɗari biyu sai na zo na sayar da shi ɗari biyu da hamsin ko ɗari uku sai an bani kuɗi na sai na je na biya ni kuma na ɗauki nawa malam menene halaccin yin haka haramun ɗin Na, me yasa na ce haramun ne akwai yanda zaka iya gyarawa ka ci halal haramun ne ka yi kasuwanci da kuɗin mutum kuma ka ci riba da kuɗin shi yanzu na zo kasuwa zan sai wannan tap din ana sayar da ita naira dubu ɗari da hamsin a ka ba ka da ita sai ka ce bari in kawo ma ko bari in sayar ma ka karɓi kuɗi na sai ka tafi sai ka je ka sayo ta a kan naira dubu ɗari da arba'in da biyar ko ma da hamsin ɗin ka zo ka ce min dubu ɗari da sittin ne sai na baka ko kuma ka ce in kawo 160 sai na baka sai ka je ka sayo ta 150 ka zare goma ka ka bani wannan abu haramun ne yaya za ka yi amfani da kuɗi na ka ci riba da kuɗi na ba da izini na ba kuma ni ba sa ka nai ballanta na ka ce ka ɗauki ladan aiki kai ka ce za ka yi kuma ni ba cewa ne ka nemo mun ba inda cewa ne ka je ka nemo mun ka sayo mun ka ci abin da ka ce ya halatta to abin da za ka yi shine tunda ku yan kasuwa ne sai ka bar masa kuɗinsa ka ce bari a je a nemo maka alinci sai ka je wajen ɗan kasuwanka sai dan uwanka sai ka saya ba yana harka kana yi ba ka ce wani nawa zaka sayar mu wancan da Allah ko kuma kana ba da kayan nan naira dubu biyu da Allah ba ni shi a dubu ɗaya da ɗari takwas mana ni ma zan ɗan nemi alheri sai ya sayar maka kaga ciniki kai tsakanin kai da shi kamar ya baka bashin kayan ne ko shi kenan sai ka ɗauko shi sai ka zo ka samu wannan mutumin sai ka ce gashi ka sayar masa kuyi ciniki ka sayar dubu biyu dubu biyu ɗari biyar kaga kuɗinsa yana hannunsa a lokacin in ya ga dama ya siya ya ga dama ba zai siya ba amma ka karɓi kuɗinsa ka je ka siyo a ƙasa da kuɗin da ya baka kuma ka zare kuɗinka wannan ba daidai ba wani ya zara a wajen mai kasuwar sannan kuma shi kansa wanda ya siyo masa kayan kuma ya bashi wani abu wannan haramun ne ina fatan kuna fahimta amma abu ne mai sauki ka iya kuma gaya masa wani zan je in nemo maka kuma ni ma zan dora wani abu a ba komai je ka nemo ai na san kuɗinsa sai ka je ka yi kokari ya san ɗari da 150 ne sai ka je ka nemo shi kace gashi ba da 150 din ashe 145 ka samu halal ka ce tunda ka ce za ka nemo mai za ka ɗora wani abu amma baka gaya masa ba kawai karɓi kuɗinsa bai da bambanci da talakkin rukuban da annabi yake faɗa a je a tare mutanen ƙauye a hana su su shigo da kaya kasuwa a tsare su a wajen gari yan birni su karɓe kayan su zo su sayar da shi da kuɗi sai su je kuma su miƙa wa mutanen ƙauyen kuɗin bai kai ya kawo ba kamar misali mutum ya kawo ɗan tauransa sai kai ɗan birni ne tunda ka iya kasuwa ko dillali ne kai ko na sai ka karbe tauran nasa ka je ka sai masa fura da nono ka dama masa kace jira ni anan sai ka je ka sai da wannan dan tauran naira dubu ashirin da biyar sai kawai ka dawo masa da dubu sha bakwai da ɗari biyar da yawa mutanen suna wannan aje bakin gari a tare mutanen ƙauye wai ai su ba su iya kasuwa ba kana cuce su ka ji shi ya bayar duk kanka cuce shi kuma kai din ka cuce shi wannan haramun ne kamar mutum ya zo kasuwa daga birni daga ƙauye zai yi sayan atamfofi zai sai kaya kawai shi kenan sai ka zo ka ce alhaji zauna bari a je a kawo ma kayan ka je ka sai masa lemo ka sai masa balangu mai kyau ka kunna masa fankar shago na kasuwa ta je ka yi mai sayayya gaba ɗaya duk ka ɗora kuɗin ka sai ka zo kai lissafi ya ba kuɗi ka ci haram dan ku ba jari kuka hada da kai da shi ba yaya za ka yi ka iya zuwa ka raka shi ku je ku yi abin da za ku yi bayan kun gama sai ka ce alhaji sallame ni ya halatta saboda yawon wahalar zirga-zirgan da kai amma ya amince da kai ya yadda kayan nan naira dubu biyu ake sai da shi sai ka je kai ta kifa masa ashe da dubu da ɗari biyar ne kai ta zare na ku kuɗin kana zubawa wallahi akwai haɗari da yawan mu muna yin kasuwancin mu da irin wannan tsari saboda ba a karantar da mutane buyu a ta musulunci kafin su shiga harkar kasuwa to ya kamata 'yan kasuwa su ji tsoron Allah kuma su yi kokari su kiyaye kai ne na karshe in ne ba so kuke kuma mu kai abin nan ba na'am yara da ba sa iya me yaran da ba sa iya shiga ban daki in za a shigar da su sai a yi addu'a kamar yaro karami za ka shigar da shi sai ka yi addu'a sai ka shiga kuma kun san aljanun nan fa suna shiga yara yanzu yanzu yaro yana wasa zai iya fada wa kansu jiska masu shigar shige shi sukan iya kama kafar mutum sukan iya kama idan mutum sukan iya kama kunnen mutum ka ji baya ji sosai ko kaga ciwon kafa ya ta magani ya kasa warkewa ko kaga ciwon kai dawwamamman ciwon kai kullum likita ya kasa gane me yake damun ka duk alamar aljani ne da ka dage da askar da addoyi wala sai ga ya tafi so yana da kyau tunda muna rayuwa da su yan uwanmu ne halitta ce su ma cikin halittun Allah akwai azzalumai akwai musulmi a cikin su to ba laifi mu rinka yin addu'o'in da annabi ya ce don mu samu kariya اللهم اعزنا ولا تذلنا واكرمنا ولا تهنا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته